This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. ma sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a biyar ga watan Fabrairu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. a majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar ya ce haɗin gwiwar sojojinsa da kuma sojojin ƙasar malin sun kwace wani sansanin 'yan sanda da aka kwace na wani ɗan gajeren lokaci a safiyar yau juma'a shugaban ƙungiyar tsaro ta neto ya ce farmakin da rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a siriya suna zagon ƙasa ga ƙoƙari da ake na samun hanyoyin warware rikicin ƙasar saɓanin hanyar ƙarfin soja hukumar kiwon lafiya ta duniya da who ta baiwa jami'an kiwon lafiya umarnin kada su karbi gudumar jini daga mutane da suka yi balaguro zuwa kasashe da ke latin amurka inda ake fama da zazzabin zika kanun labaran kenan za ku ji cewa gwamnatin kamaru na ƙoƙarin ceto tattalin arzikinta da matsalar tsaro ta shafa amma maganan tattalin arzikin kasar kamar da yawa dawa kan gwiwoyin da zai mata wuya matuka saboda E, za ku ji dalilansa, za kuma ku ji irin wainar da ake toyawa siyasar jamhuriyar Nijar mai shirin zaɓe. Shugaban ƙasa da shi da magoya bayansa, irin yadda suke aiki da ƙaddarorin gwamnati, da kuɗin gwamnati, da jami'un tsaro na gwamnati wajen yin kamfe na siyasa, doka ta hana shi battan. ta hana shi batan amma shugaban kasa da bangarensa sun karyata za kuma ku ji cewa da kungiyar tarayyar turai da bankin duniya da sauran hukumomi na jihar bauchi don duba yadda za su agaza mata game da matsalolin da suka biyo bayan rikicin boko haram da sauransu sannan za ku ji cewa a jihar adamawa ana haɗa kai tsakanin sarakunan gargajiya da matasa da jami'an tsaro don a gudu tare a tsira tare game da batun tsaro da kuma wato tattalin arziki kuma kamar kowace ranar juma'a usman kabara na tafa da shirin musulunci tushen rayuwa amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a mali ofishin majalisar ɗinkin duniya ƙasar ya ce dakarun kiyaye zaman lafiya ƙarƙashin ikon majalisar da sojojin malin sun kwace wani sansanin 'yan sanda a timbuktu wadda wasu mahara suka kwace na wani ɗan ƙaramin lokaci a safiyar yau juma'a kakakin ofishin jakadancin majalisar Ɗin ofishin majalisar ɗinkin duniya ƙasar malin olivia salgado ya ce yanzu dai an kawo ƙarshen faɗan da aka gwabza kuma jami'an tsaro suna binciken sansanin domin tabbatar da cewa babu nakiyoyi babu dai wanda ya fito nan da nan ya ɗauki alhakin kai wannan hari a wacin arewacin kasar malin dai na fuskantar fitintunu na shekaru baya nan ciki har da ta da kayar baya daga yan bindiga masu ikirarin islama da kuma buzaye majalisar ɗinkin duniya ta kafa ofishin kiyaye zaman lafiya a kasar a shekara ta 2013 shugaban kungiyar tsaro ta neto john stoltenberg ya ce farmakin da rasha take kaiwa da jiragen yaƙi a siriya na zagon ƙasa ga ƙoƙarin da ake yi na samo hanyoyin sulhu a rikicin siriyar a ƙasar wato saɓanin matakan soji stoltenberg ya furta hakan ne a yau dinnan jama'a da isarsa amsterdam domin halartar taron ministocin tsaro na ƙungiyar tarayyar turai ya ce hare-haren da rasha take kaiwa masu tsanani da jiragen yaƙi sun fi auna 'yan hamayya lamarin da ya ce na ƙara janyo zaman ɗarɗar haka kuma ya yi zargin matakan na rasha suna keta sararin samaniyar ƙasashen da ke ƙungiyar tsaro ta neto da kuma turkiya a wani lamarin kuma an ce sojojin gwamnatin sham ɗin waɗanda suke samun goyon bayan jiragen yaƙin rasha sun sake kwace wani gari da ke hannun 'yan da'ish kamar yadda aka ji a tashar talabijin ɗin ƙungiyar hezbollah da ake kira almanar da kuma ta bakin ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta siriya a yau ɗinnan juma'a Wani lamarin yana zuwa ne kwana guda bayan da wani taron ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki nauyin shirya da eh, wato da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyin shiryawa na neman gudumawar kuɗi domin ayyukan jin kai ya samu alkawarin dala miliyan dubu goma hukumar kiwon lafiya ta duniya mai lakabin who ta baiwa jami'ai umarnin cewa kada su karbi gudumar jini daga mutane da suka yi balaguro zuwa kasashe da suke fama da bala'in zazzabin zika cutar wacce sauro ke yada ta tafi yawa a kasashe da suke latin amurka musamman brazil kuma ta fi zama musiba babba ga mata masu juna biyu likitoci suna jin cutar tana aukawa kwakwalwa da hanyoyin aikewa da sakonni a jikin bil'adama lamari da yake sa ake haifar yara da ƙananan kawuna. kasar brazil ta ba da rahoton cewa akwai mutane fiye da dubu hudu waɗanda suka kamu da wannan cuta tun cikin watan oktoban bara amma kan ƙwararru ya ɗaure kan dalilan da suka sa cutar kusan babu ita a wasu ƙasashe da ke latin amurka yanki da cutar tafi ƙarfi jiya lamis ne ƙasar spain ko andalusia ta tabbatar da cewa wata mace mai juna biyu ta kamu da cutar bayan da ta yi balaguro zuwa ƙasar colombia ita ce mutum ta farko a turai da aka tabbatar da ta kamu da cutar zuwa yanzu dai babu maganin wannan cuta ta zika amma kamfanonin har hada magunguna a fadin duniya suna safa da marwa ganin sun samo a hanyar jinyar wannan cuta to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yan takarar shugabancin amurka biyu ƙarƙashin jam'iyyar dimokrat tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da senator bernie sanders daga jihar benin sun gwabza zafaffar muhawara a daren jiya alhamis a jihar new hampshire kwanaki kafin jihar da ke arewa maso gabashin amurka za ta gudanar da zaben share fage na fidda dan takarar shugabancin kasar a jihar ta new hampshire madam clinton tana baya da sanata bani da maki ashirin bayan da kirista doke shi a jihar eh, da ke wato jihar ayowa wannan muhawarar ita ce ta farko da 'yan takarar biyu za su gwabza bayan tsohon gwamnan jihar maryland martin o'malley ya janye daga takarar saboda bai taɓuka komai ba a abin da aka yi a yayewa yanzu ganin masu zaɓe sun fara bayyana wanda suke so yakin neman zaben da ake gwabzawa yanzu haka an fara ya fara zafi sosai inda matan clinton da sanata wato sanders suke ta cacar baki kan kowane wato game da ra'ayoyinsu na wato masu sassauci kan shin kowane ne yake bin ainihin tsarin kamar yadda aka zayyana clinton mai shekaru 68 da haihuwa tana kiran kanta mai ra'ayin ci gaba mai fada da cikawa tana mai cewa kudurorin sanata sanders na, na, na ba da ilimi kyauta da kiwon lafiya da al, alkarwa ne kawai ba za a iya cika su ba. To an sha labaran ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga kasar Kamaru wadda ke kokarin ceto tattalin arzikinta da matsalar tsaro ta addaba. Awal garba gare ka. Ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Alamin Usman Mai ya gudanar da taro da kamfaninnikan gwamnati har ma da na 'yan kasuwa manya da ƙanana dawalin taron da yi domin ganin yadda gwamnatin ƙasar ke buƙatan haɓaka tattalin arzikinta ne musamman ma an da yanzu haka farashin man fetur ya faɗi warwas a kasuwan duniya kasancewar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru tana dogaro ne kashi hamsin na arzikinta daga ma'adanan man fetur da ma yanda ƙasar ke fama da kashe maƙudan kuɗaɗe yi a fannin tsaro kasancewar kasar tana yaƙi da maharan boko haram cikin taron ministan kuɗi ya gargaɗi kamfanuka da su yi ƙoƙari wajen biyan gwamnati haraji domin a halin yanzu gwamnati ba za ta yi sako-sako ba da abubuwan da ta dogara a kai mr emmanuel wakili ne na cibiyar kasuwancin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya ce dole ne gwamnati ta zuba idanu domin ganin cewa yanzu tana neman cimma burinta na haɓaka tattalin arzikin ƙasar wanda yake tangantangal shi ma minista alamin usman mai da yake wa manema labarai jawabi ya ce yana neman farfado da tattalin arzikin kasar ne domin a shekaran bara tattalin arzikin kasar ya samu gibi kwarai da gaske amma a wannan shekara na goma sha hudu ya ce dole ne kamfanunuka na gwamnati da ma na 'yan kasuwa da su matu wajen tallafawa tattalin arzikin na kasar ta jamhuriyar kamaru ya nemi kamfanonin ko masana'antu da gwamnati ke bin su bashi da su yi kokari matuƙa gaya wajen biyan bashin da ake bin su kafin a yi musu bincike na tambayi wani masana. masanin tattalin arzikin na kasar jamhuriyar kamaru dr ahmadu bello ga abin da ya ce maganan tattalin arzikin kasar kamaru da wato dawa kan gwiwoyin da zai mata wuya matuka saboda ta riga ta sai da duk kamfanoninta yanzu akan man fetur take gadara yanzu kuma mun san cewa eh, kasuwan man fetur ya faɗi a kasuwan duniya to yanzu ya kake ganin kasar kamaru idan ta karkata akalanta zuwa ga noma ba ta samu cin nasara ga noma za ta samu cin nasara to amma wannan hanya ne wanda za ta sake tun ƙasa saboda noma kamar ta riga ta yada noma tuntuni muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru ana turka turka saboda kuɗi tsakanin wannan haka ne a kuma gaida garba sai kuma siyasar jamhuriyar nijar inda yayin da ake kamfe na zaben da za a gudanar ranar 21 ga wata jam'iyyun adawa na zargin shugaban ƙasa da amfani da dukiya da kuma hukumomin gwamnati wajen kamfe ga kuma matsalar yayya ga fastocin juna da sauransu ga dai wakilinmu silaman mambarma da cikakken rahoton Ƙungiyar horar hula ta Mojen na daga cikin waɗanda suka ce sun lura da yadda jam'iyyar ta PNDS tarayya ke bin hanyoyin da suka saba wa doka a yayin zagayen da ɗan takarar ta Isu Muhammadu ke yi yanzu haka don jan hankalin talakawa su bashi yarda a zaben 21 ga watan Fabrairu. shugaban wannan kungiya sirashi isa ya ce a fili jam'iyyar da ke mulki ke amfani da kadarorin gwamnati shugaban kasa da shi da magoya bayansa irin yadda suke aiki da kayan gwamnati da kaddarorin gwamnati da kuɗin gwamnati da jami'an tsaro na gwamnati wajen yin kamfe na siyasa doka ta hana shi battan doka ta tamanin da 81 wadda take tila sama mambobin gwamnati da 'yan majalisar dokoki da duk wani mai mukami a gwamnati idan yana son a zaɓe shi ko ya zan ɗan takara a majalisar dokoki to dole ala tilasa ya yi murabus mun yi la'akari da cewa mutanen nan ba su yi murabus ba kuma suna ci gaba da aiki da motocin gwamnati da kuɗin gwamnati da jami'an tsaro da duk irin yadda mukamman da lokacin da suke ministoci kuma suna ci gaba da amfani da waɗannan kayayyaki kuma suna yin kamfe. To amma a cewar jam'iyyar ta PNDS tun jimawa ta ɗauki matakan hana wa mutanen ta amfani da kadarorin gwamnati don yakin neman zaɓe. Saboda haka wannan zargi ba shi da tushe in ji Bubakar Sabo. tun da kur constitutional ta hiddo sunaye da inda an ce ga sunanka kana kandida babu kan minister ne doka ta ta hodi kai zancen ma akwai wani minister wanda eh, doka ta hana mai yana minister kai da kan san doka ta ce da ran nan ya zama minister shugaban kasa shugaban kasa na har da an ce ma 2 avril kenan ba dan ana cikin zaɓe na za a barin shi ba a ce duka sojan shi ya samu sojan da waɗancan ga samu ba ɗaya ne su da kansu ya kamata su yi tunani bai kamata a ce mun bar shugaban ƙasa mu ba babu tsaro gare shi wani al'amarin da ke tada hankalin kungiyoyin kare demokradiyya a wannan lokaci na yakin neman zaɓe a nishar shine ɗabi'ar cirewa juna fastocin 'yan takara da tutocin jam'in siyasa wanda magoya bayan 'yan siyasar suka sa gaba kamar yadda shugaban kungiyar kadet son allah dambashi ke cewa diba yau sai ka iske wai in wancan ya sana shi hoto wancan shi ta shi twale a wadda aka demokradiya a nan nijar ba mu taba ganin wannan ba akwai inda masu ka buga ko ka ga dan wani takara ya tai wani waje a tare shi ana mai shigiya ba nan a cikin yamai ba har cikin garuruwa to wallahi tillahi yan siyasa su hatara duk wanda ga son shi sa Niger cikin hargitsi da waɗanda ba su ci ba su sha ba su shiga cikin mawacin hali to Allah ya tona mishi asiri a yanda ake cika mako guda da kaddamar da yakin neman zaɓe hannun matasa yan zaman kashe wando ya tashi inda ake ganin su zazzaune a ƙarƙashin runhuna suna shan shayi ana kuma cashewa da kaɗe-kaɗen akwatunan rediyo abin da ya sa ƙungiyoyin ci gaban matasa gargaɗi ga matasan su yi karatun tanutsu don kada a mai da su 'yan bangar siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. haka fa kuma a gaida barma bari mu koma najeriya inda a jihar adama wadda ita ma ke fama da matsalolin tsaro a arewa maso gabashin kasar sarakunan gargajiya da hukumomin tsaro da matasa suka kaddamar da wani shiri na gudu tare a tsire tare Ibrahim Abdulaziz gare ka. Igu da Muhammad Abbo da ke zama sarkin matasan masarautar ganye ya ko bayyana dalilin hakan. Tun lokacin da aka kafa wannan tafiyar na sarakunan matasa sarakanmu sun gaya mana abun da ya kamata mu matasa sun ce mana mu mu zamanto mu ne masu kariyan kasan don ya zamanto mu ne manyan gobe matasan nan in sun bar wajen nan ya lalace nasu ne in sun gan sun gera nasu ne to ko shi ma ya dangantaka take a tsakanin yan sa kan da kuma jami'an tsaro eh tafiyan nan da muke yi a yan kwanakin nan kam ni ban ga wata miskila tsakanin wa'annan jin ba domin sarakuna da shugabannin eh, security din sukan zamna tare da mutanen nan a kullum suna fahimci juna in akwai inda za a tangar da ana gera shi. Tun farko dai mai martaba ga wani ganye Alhaji Umaru Adamu Sanda ya ma bai na muhimmanci tafiya da matasa. Don gwada su abubuwa ba ce kowa zai tuntube su ba. Inda sarkin su wani abu dole su makamin wata rana shi zai yi kamar nan muna da sarkin matasa na masarauta muna da kuma na gundumomin hakimai saboda haka su ma suna tabbatar irin programs kamar ayyukan da ya kamata su yi kamar na tabbatar da zaman lafiya tabbatar da hana su shaye-shaye da sauransu tabbatar da amfani da su na ɓatanci na siyasa amfani da su na faɗace-faɗace. To amma ayan labai yankinka ya ma taɓa ɗanɗana barazanar 'yan bindiga masu tada kai baya to koya ma lamarin yake a yanzu? Eh to wannan dai babban magana dai kowa ya koma ga Allah. Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya hana faruwa iri wannan abu kuma. To na biyu dole mutane su da kansu su masu haɗa kai tabbatar sun tabbatar da tsaro a tsakaninsu. don mutane ba su haɗa kai ba dole da za a samu damuwa. Ba ga sintirin sa kai, sarakunan matasa ma dai kan taka muhimmiyar rawa wajen magance rikici a tsakanin al'umma musamman na makiya da manoma. Sanata Abdulaziz Yako da ke zama sarkin matasan Adamawa ya ma tuna irin rawar da suke takawa a baya. tun can muna yi kamar yanzu wannan abin ta faru a ko kamar shekara uku da ta wuce ai ta su ta afko tana faruwa za a fitinan da za su sarki matasan gire ya zo gaya mu daga nan muka hada da su sss muka hada da mutane muka je aka zauna aka kira masu jimilla da kowa aka zauna aka yi magana aka samu mutane suka yi muka shigar da baban baban mangure zai fahimci wannan ba lokaci ya kira su pplesha yana bani bayani ma har sa compensation an baya aka dakatar da maganar kafin ta yi nisa to wannan abun muna fata za a koyi wata hikima daga an ji abu zai faru a je wajen da wuri da gaggawa a kira mutane a kai kai ku ja mana fitina ku zo ku zo ku zo Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya To a gaida Ibrahima yanzu kuma bari mu koma gefe guda Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba. Allahu ya rahamanu ya jilali ikirami musulunci tushen rayuwa Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa. A makon da ya gabata in ba a manta ba muna tare da Sheikh Tukur Almannar limamin masallacin Almannar da ke Kabalan Doki a Kaduna Najeriya. inda yake mana bayani akan hukuncin cin dukiyar talakawa da aka danka maka amanarta kamar shugabanni da makamantansu daga baya kuma mutum ya ɗauki wannan kuɗin da ya ci na al'umma ya zo ya aikin Allah da su inda yake ce mana sam wannan bai halitta ba a musulunci inda a yau zai ci gaba da gaya mana hukunce hukuncen da suka kamaci wanda ya wannan al'amari a makon da ya gabata din na tambaye shi ana zargin wasu malamai da laifi wajen kin faɗa ma masu mulki gaskiya wala Allah kwaɗayi ko kuma makamancin akasin haka inda hakan yake sa su masu mulkin su yi ta abin da suka ga dama da dukiyar da aka ba su amanarta malamai suna da wannan kwaɗayin koko ba sa faɗar gaskiyar sai ya ci gaba da amsawa kamar haka. kowane bangare a ba a rasa wato gurɓatattu wanda ake amfani da su su fito a rigan musulunci ko kuma saboda tsaban kwaɗayi ko saboda rashin abin a dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa idan aka faɗi gaskiya komai ɗacinta Allah maɗaukakin sarki zai azurta mutum saboda haka a kowane bangare da ka sani ana samun gurɓatattun mutane ana samun gurɓatattun malamai ana samun gurɓatattun shugabanni da 'yan siyasa a kowane waje kuma ana samun na kirki na alkhairi. Wato abin mamaki ga dukiya ita ta haram. Na farko mutum idan ya ci dukiyan haram to ba zai taɓa yin addu'a Allah karɓa masa ba. Sannan kuma har ila yau ba zai ciyar da ita Allah ya bashi lada ba kamar ya gina masallaci ya gina makaranta ya ciyar da marayu ya ciyar da miskinai da fakirai mm. Allah ba zai taɓa bashi lada ba. Sannan ya mutu ya barta ta zamanto masa bala'i da musiba a gobe kiyama sai an tambaye shi. To saboda haka babban cin amana ne a yayin da mutane suka yadda da mutum suka amince da shi suka zaɓe shi a matsayin shugaban da zai kare mutuncinsu ya riƙe musu amana ya zo ya yaudare su ya ci amana ba a zalimi irin wannan mutumin. To, eh. daga karshe akwai wani mataki da ya kamata kila mutane al'ummar su ɗauka a kan ganin cewa ba a caci kuɗinsu an zo ana gina musu masallatai da islamiyoyi suna ta rububin zuwa ko kai 'ya'yansu ba da niyan cewa wane ya yi alaba da lada da sauransu akwai wani abu da za su iya yi a kai. don ganin sun dakushe yin hakan? Eh to kamar wancan bayanin da na faɗa maka shari'a ce ta musulunci ta hukunta haka amma da yake yanzu duk yawanci ƙasashen ba dokan shari'an ake yi ba to za ka samu waɗansu misali irin ƙasashe ba a amfani da dokan Allah sai dai kawai za ka samu akwai shugabanni masu adalci da suke ƙoƙarin kwato wannan dukiyan kuma su hukunta jama'a. To a takaicen takaicewa ga mutumin da zai sato kuɗi ya je gina masallaci gina islamiyya su talaka da ya ga an an gina musu masallaci ya ga an gina musu islamiyya ba zai taba sanin ma wane ne ya gina ba ko mm, kuma ya san ta kudin haram ne wanda zai yi sallah a ciki ko a kai yara a ciki su yi karatun su wannan mm. karatun su yayi kuma sallan su yayi dai shine bai da komai na lada a wajen Allah domin Allah tsarkakakke ne baya karban abu sai mai tsarki yayi attiki kenan ba abin da ya samu a ba abin da ya samu amma wanda ya sallah a ciki zai samu lada ka gani amma shi kuma ba abin da Allah zai karba masa na wannan aiki saboda haka yaudaran kai ne mutum yana tara wa kanshi lodi ne da musiba da wani irin nauyi wanda zai zamanto masa wato jafa'i da bala'i a gobe kiyama da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu shugaban da Allah zai bashi amanan al'umma da kulawa da su ya mutu a ranan da zai mutu yana mai ha'intansu da yaudaransu face sai Allah ya haramta masa aljanna. Kaga duk aikin da mutum zai a haramta masa aljanna ka ai yayi asaran shi kwata-kwata. Mm. Dama dalilin zuwan mu duniyan don mu yi aikin da zai samu aljannan ne. kuma abin mamaki za ka karar da irin waɗannan mutanen ba wai sun rasa ci da sha da sutura da gidan zama da iyali da abin hawa ba ne a'a duk suna da su wani bala'i ne kawai da wato rashin gode wa Allah kaga mutum yana satan abin da al'umma za su ci hadda da ƴaƴansu da jikokinsu amma shi kaɗai zai wawure shi kuma ka tarar mata ɗaya yake da ita ƙwaya ɗaya sai ƴaƴa biyu eh, uku eh, kawai eh. a lokacin da zai sata ya wawura ɗin sai ka tarar shekarun shi na duniyan ya kai kusan sittin da biyar ko kuma shekaru hamsin sai ka samu abin da ya rage masa a duniyar ya mutu ya gamu da mahalicinsa yan shekaru kaɗan ne to a lokacin ne zai wawuro wa kansa wani bala'i da musiba akwai wanda na taɓa jin yana cewa ai dukiyar najeriya in ka samu damar da zaka ci ko kuma dukiya ta gwamnati in ka samu dama da zaka ci ka ci kawai saboda ai an ta cutar ka iyaye da kakanni ana ta ci ana ta ci duk da sunan za a yi wa talakawa aiki a an wawura kuɗin saboda kai ma in ka samu dama ka ci ka ci rabanka da iyalai menene maganan nan a cikin addini da wanda ya cin da wanda aka ci masan dukansu dai Allah ya haramta musu kai wancan Allah ya haramta maka ka ci mm. to ka ci shi ya ɗauke wa kansa ya hmm. saba wa ubangijinsa mu kuma bai ta ce mutum shi ma ya ce bari ya saba wa Allah ya rama ba yawa wannan shine yanzu mutum misali don an an dake shi an zalunce shi sai ya gudu kawai ya ce bari ya sha giya ma kawai don ya mance da bakin ciki hmm, ya same shi wancan ya saba wa Allah kai ma ka saba <coughs> Allah me aka yi an yi ba to saboda haka mummuna baya kare kankare mummuna hmm. dukka dai an saba wa Allah din ba a samu mafita ba akrabu kalla eh. mun gode kwarai da ka samu ba mu lokaci kusan <laughs> minti kusan sha biyar to muna godiya kwarai sai wani lokaci to Allah ubangiji ya albarka ya samu dace kuma ya shirye shugabannin mu da dukkan masu cin abin da ba nasu ba sa samu eh. cika da imani salamu alaikum wa rahmatullah to Sheikh Tukur Almannar kenan limamin masallacin Almannar da ke Kabalan Doki a Kaduna Najeriya muna godiya da ka ba mu lokacinka sai kuma wani lokaci in mun sake waiwayarka. A madadin shi Malam Tukur Almanar da kuma wanda ya haɗa mana sauti. Shibahiro Diodone da ba duk wanda ya sa hannu wajen kammala wannan shiri muna godiya kwarai. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. bisala. Kazar da ba da nono Allah shi ka fi daɗiyanta tun domin. To a gaida baban bos da tawagarsa yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana. filin zai fara da wasikar haruna muhammad katsina ya ce matakin da kotun kolin najeriya ta dauka na amincewa da ci gaba da tuhumar shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki bisa ga zargin da ake yi masa na yin karya a kan kadarorin da ya mallaka ya yi daidai da fatan kotun shari'a za ta hanzarta tuhumar da take masa da ya masa hukunci cikin gaggawa sai wasikar yahuza kamba ya ce assalamu alaikum voa hausa ganin cewa yau ne majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar cutar daji ko kansa ina kira ga jama'a su zamo masu bin umarnin likitoci don kaucewa wannan muguwar cuta da fatan allah zai kama na ta amin shi kuma amadu manaja ya ce ina kira ga gwamnan jihar bauchi barisa emi abokar da ya haramzata ya gudanar mana da zaben ƙananan hukumomi domin kuwa gudanar da zaben ƙananan hukumomin yana ɗaya daga cikin canjin da gwamnatin talakawa ta yawa talakawa alkawari muna farin ciki da wannan jami'ar tsaro da manjo hamza al-mustapha zai kafa da haɗin gwiwar jami'ar abuja fata nan shine ubangiji allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu kuma ya zama alheri ga ƙasar mu najeriya da ma afirka gaba ɗaya sako daga abubakar sabo gusau da Babangida Ibrahim 'yan buhu gusau. To sai kuma wasikar Hamza Galadima ya ce to al'ummar Najeriya yanzu fa lokaci ya yi da ya kamata mu tashi tsaye domin mu yi wa ƙasarmu da shugabanninmu addu'o'i domin Allah ya kama na zaman lafiya da ci gaba mai amfani da alheri a ƙasarmu Najeriya da kuma shugabanci nagari. Da ƙarshe abdullahi mamman ya ce ina kira ga gwamnatin kasar libya da ta gaggauta ɗaukar matakai masu tsanani domin ta karo da ƙungiyar isis daga ta domin ta samu zaman lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. shugaban shafin intanet ɗin nan da ya kaurin suna wajen fallasa sirrin gwamnatoci da ma jama'a da ake kira wikileaks julian assange wadda shekaru yake zama mafaka a ofishin jakadancin ecuador da ke ingila ya ce sakamakon binciken da wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya ya gudanar wadda ya ce tsare shi da aka yi ofishin jakadancin ba bisa ka'ida ba ne ya ce hakan ya tabbatar da matsayinsa tuntuni da yake magana ta bidiyo daga cikin ofishin jakadancin assange ya ce wannan ya tabbatar da matsayar doka cewa an tsare ni ba bisa ka'ida ba kwamitin na majalisar ɗinkin duniya yanke hukuncin cewa an tsare asanja a ofishin jakadancin tun shekara ta 2012 inda yake zaman mafaka domin kada ingila ta miƙa shi a ƙasar sweden inda ake tuhumarsa da laifuka da suka hada da fyaɗe zargin da tuni ya musanta a mali ofishin majalisar ɗinkin duniya ya ce dakarun kiyaye zaman lafiya ƙarƙashin majalisar da sojojin ƙasar malin sun kwace wani sansanin 'yan sanda a timbuktu wadda wasu mahara suka kwace na wani ɗan gajeren lokaci a safiyar yau juma'a To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci mu na yau da gobe wanda Halima Jimrau da Jamila Fage da tawagar su za su gabatar. Yanzu dai kafin nan muna taya iyalan Ahmad, ah, Ahmad Ardo Hassan Bardaninson da Musa Adamu a murnar ɗaurin auren 'ya'yansu awal ahmad ardo da maryam musa da za a yi gobe asabar shida ga wata a kofar gidan malam hamma joda da ke unguwar wura dole da ke hon jihar adamawa allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a amin yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya taya ni da julie Lassir gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma shirin mu na dare lokacin da za ku ji rahoto kan ziyarar eu da bankin duniya a jihar bauchi sai allah ya kai mu